cuce ni wallahi wai shi in tambaye ki ba ki ganin jarinkin da ya baya yanzu to me ruwanki me ruwanki ai duk abin da nake aika me nake mashi ai na san zai dawo min da shi da kuɗin ne a shi zai kawo da autan to ya dame ki wai ai a cikin satin nan boloko zai shigo gari ke tashi ma ki ba min gida ki tashi ki ba min gida da Allah Allah sarki bawar Allah Allah ba ki hakuri ban san haka zai kasance ki fita min daga gida hakuri na tafi ni da ga zan iya buge ki ba wallahi zan iya buge ki mara mutunci yanzu ni wallahi wannan matan ta cuce ni wallahi wallahi ki ƙara zuwa min gida wallahi sai na buge ki ni wallahi tallahi ni ta cuce ni ya Allah wallahi kai ki ƙara zuwa gidan nan ni ruwan ma na ta zafi kai kai kai na ta tafi sabu bari sai na ƙara ruwa wallahi ma alhojin ka dan rage ɗaya rigima magana haka hmm? haba ko ne jirgo haba ko ne haba ko ne jirgo me bai da lahiya ka kan hankali ko ne haba ko jirgo to ai hanka abban sha kadiba ka iya tuna yan alhaji lahiya ce lodo har ka gada an kai tare da shi shi ba ya sha kon ka gabatun ka yi hankuri jirgo ka yi hankuri ka yi hankuri ga ta nan ta ba shi lahiya ɗauki ta ba shi lahiya alhaji ga ta ga honka nan ta ka lahiya ko ni gojirgo to to dan na ka sha honka ko ni ka bari haba jirgo to ta ba shi lahiya tun da ka alhaji kana da don haba ko ni jirgo bai kamata to da ni da kai da dan muke gidan kuma har na hika in haka hini na da kahina har da kai komo da nan ne ba kai annan ba ko monan ai na yanka kana lalaba helwa alhaji an gojo go haba yau shi kaga ina lalaba kawa Allah ne ka kade ni ina ruwanka da ni ai tun wanda ni ga mugun ga ta bai dawo bane san harka yau ta yi alhaji hmm, alhaji wai ga wata shawara kan ba baka koko baka baka shiga takarar shugaban kasa ban ji abai magana kwarai alhaji wanda bai da lahiya gobe eh. kana magana ma ne takarar lahiya ke yi shin takarar lahiya kai takarar shugaban kasa tun yanzu ga haya ma za a bada shi ga rikon ƙwarya ko ko ku a baka ƙwaryar ka rike an kawo sai ka rike mini haɗin samu lahiya ko ni barka cewa ta kai garin alhaji ka dai rike ƙwaryar nan to Allah shi baka lahiya Allah shi baka lahiya akwai sauran tuwo wurin ga babu komai ka sanya tuwo ka ka aje wanga abu da kiyar kai da baka da hedamo da baka da hankali wani gojo alhaji bai to wani kwani ne ne sai a ce ba ta race ga mutum bai da lahiya kana mai haka ba wani alhaji ka haba gojo ko tuwo ne ya san yadda bi alhaji haka dole za a ce bai shi to na bari <laughs> na bari shi na bari na bari ina zuwa eh don Allah bar in dan tahiya waje kaɗan. Ka kwalkwala hannun aljihun alhaji. Kai tashi da nan dai tashi da nan na yi kaga alhaji. Na yi kaga alhaji. a wai alhaji. Ah ina abin yake. Mina ka kana kallo halan baka taba sanin radio ba Bujurgo eh? ko? nan yana lalace. A ya kai ruwa sun kai. hajo da yake to me ka kwana ka ki barin shi mutum bai da lahiya ka dauko to radio shi ka hana mai lahiya radio yaya abata alhaji radio na hana lahiya ko to ka shi ah, hato eh ko ne me dace haka nan ba haka ko to ko ko me dace haka nan lahiya kana ganin to Allah ya sauƙaƙa to shi na bari kai Allah ba ya sa a ɗauke wutar duk gaba ɗaya <laughs> wallahi alhaji sannu kaji Allah ya sauƙa sannu Allah ya sauƙa alhaji ba caɓa na ba caɓa ba ya nan ina wai caɓa ya ta yi ban san inda ta yi ba ne eh, dan an ɗauke wuta walla ka gani an ɗauke fa ka gani an ina mu kullum mota alhaji ga ina zuwa ba ni ta na an ɗauke wuta ina zuwa alhaji alhaji sai na dawo gojirgo o ai dole a yi samri ga wagga harka a'a suka cewa su mun hakan ga suna ganin alhaji bai da lahiya wallahi kiran kai kai ai kiran kai kai ina cewa ya ka taho yana kira shi to ana ɗauke wuta ni ce maka kayan gidan zani na can can ni rubuta in faɗa musu alhaji bai da lahiya eh, can inda tushen ne fa shi ka kira ka ba sa abin kira ba kila sako zai kare ma can eh ba daga sako ta an ka ɗauke wuta ba daga can kayan ji an ka ɗauke ta wutan ne fa eh to na sani shi ki ka kiran ka can zani cikin jihar Kogi. kiran kai kai, ko wani kiran kai kai ka to ka ji abin da ka kira Bojirgo. Ni wallahi tallahi yanzu haka kai kai min gami kace na kayan jidan in hada. Ni ni ma gami ba, kiran kai kai. Kai wallahi tallahi inda duk ana abu shi Alhaji hadda shi sheri kuka yi mai. Ga ya bai da lahiya zana kayan jidan in hado an dauke wuta su mai kai da wuta can daga ne bosa. Kai Haji, eh, abin gaza na kayan jidan. can can kawo can koke in wani musu an ɗauke wuta tunda ana barin ka baka da lahiya ba daga ne nefa ta sakkwato an ka ɗauke ke ta ba daga can tushen da wutar take ta lantarki ta kasa baki ɗaya can an ka ɗauke ta to in ta yin hado musu a ɗau a don min da alhaji bai da lahiya aka ɗauke wuta. to da ka ta ka ji gonar ruwa hmm? da ka tashi zuwa kayan gina hmm. kamin ko ka kai argungu ka je jegar da sauransu. ta birnin kabin kabin. ba gara a kai ni asibiti ba a kai ka asibitin ai ya fi hmm, haba gode dauko shi mu tafi asibiti dauko shi to a lallaba dau taso alhaji da shi kuma ko dai caba dai bai nan dai to na zama haka koyo da yake ba tuwo na kana iya cewa caba ba a'a to ai ka san abu wallahi in da alhaji ya faɗi a'a ba ya faɗuwa muna cin mutuncinka ba ya faɗuwa ba ya faɗuwa Allah ya saboda bai da lahiya to kai ka bashi lahiya don Allah da annabi eh, ka kaji alhaji wani bojirgo kai haba bojirgo eh. haba bojirgo wallahi to kai ga kana abin ga alhaji bai da lahiya ba kare a gaugauta a kai shi shiga nan <coughs> ka tannu kai wai ni shiga taɓa Alhaji Kwallo Kati. Wane Allah ya sauka yan mutuwa ta gitta sa ta kai ko ni kocin ko mutum bai da lahiya yi yiwa komi kaka kamar eh yaro to amma yan mutuwa ta gitta da ka san dai ba ba ya fasa ta hiya ko ka dai ban magana haka nan dai ko dai mutum lahiya ta shi ka ta hankali ta hankali to ka ta hankali shin damo yan mota ta gani ka baka ka tuka yan baka a'a ba ni ban iya ba ko ni ka ta hankali mutum alhaji sannu alhaji alhaji ba kaji Allah ya sauka kai min magana don Allah alhaji asibiti za ka je a hankali sannu sannu alhaji kaji sannu to ka je a hankali sai an yi sabis ɗinta Allah dai yi sauwaka mai ne ku dawo rigima to ai eh, rigima ni kai damo a baka ka tuka a ni dai ban ce ba ban iya ba matuki ban zana eh ai ba cewa an ka tuki ban zana ba amma ana sanin wani mutum to in tuki ban zana duk katon da ka tukawa ko shi alhajin ka tukawa ta hoga mota ko ko ko azan mota wallahi ma iya mota ba sai da shirya da kai da duniya wallahi <laughs> ai ba haka na Allah ya nubanza ba asibiti ne mun kai ko to ba mu biya a hotel mu ci abinci <laughs> alhaji ko in mun zo sokoto mu biya gigin ya hotel mu ci abinci ko eh alhaji babba asibitin tarmai to asibitin tarmai to to najiya to najiya sauka eh to in ana fita sauki sai ka tsaya kana wani rumitun ɗazu wallahi marsan didin ga zahiwar ga eh marsan diwa to ko an samu lahiya ai na san halin ka baka iya sayan marsandi ke sayanta wallahi alhaji ko ana so a samu lahiya tun da baka iya sayan mara